أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا <clears throat> ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهك لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da tara ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na musab bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani bayan sallar la'asar ina roƙon allah maɗaukacin sarki kada allah ya sa abin da muke karantawa zama matsala ainihin wato a kanmu a jiya mun fara bayani akan ayar auka sayyibin min sama'i fihi bulumatun wa ra'adun wa barqun da haka insha Allah za mu karasa daga nan sai mu dora sai mu ci gaba akar maka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط ta'ala ya ya ce auka صيب من sama'i kai ka ce wani mamakon ruwa daga sama ne ya samu wasu mutane wanda fihi a cikin wannan ruwan akwai zulumatun wato duhu muka faɗa jiya muka ce uku ga duhun wato hadari ga duhun ruwa sannan wa ra'adun ga kuma ainihin wato tsawa wa barqun ga kuma ainihin wato walƙiya albarku shine ainihin wato annuru Lami ofisaha saha wato hasken da yake wulkitawa a cikin ainihin wato giragizai a lokacin da ake yin ainihin wato ruwa wannan hasken da Allah ta'ala ya buga misali da shi a nan gurin wato hasken da yake wulkitawa a cikin wato giragizai lokacin da ake yin ruwa wannan misali ne Allah maɗaukacin sarki ya buga dangane da abin da yake turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi na wahayi ta ɓangaren ainihin wato haske mabayyane da kuma yanke hujja wacce ta kai makura Allah madaukakin sarki sarraha bi annal qur'ana nurun Allah ya fito fili ya sarraha cewa qur'ani haske ne wanda yakshifu Allahu bihi bulumatil jahl da qur'anin ne Allah yake yayi duk wani duhu na jahilci da kuma shakka da shirka kamar yadda wato shafu bin da hissi zulumati duda kamar yadda yanzu idan muna cikin duhu a nan masallacin ai wannan fitilar da an kunna ta sai haske ya to haka al'umma da kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana cikin duhu yana aiko shi da wahayi sai ya kira abin da ya aiko shi da shi sai ya ce masa aski shi yasa annabi ya ce ko da Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya ga baki ɗayanta larabawanta da wanda ba larabawanta ba ya yi fushi da su sai ‘yan kaɗan da suka rage daga cikin ahalul kitabi irin suwar ƙata bin nofal wanda Allah ya ce wa ya kulun lazina kafaru lasta mursala sai ya ce kulka fa billahi shahidan baini wa kun wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya shaida tsakanin ni da ku da wanda yake a wajensa akwai ainihin wato ilimin littafi Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum sai ya ce wa anzalna ilaykum nuran mubina tunda an saukan mana da haske mabayyani dan haka Allah ya ce fa ammal ladina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min in na kala latahdi ila siratin mustaqim to wannan nur din da Allah yake faɗa a Qur'ani shine Allah ya kira anan yace wa barqul wato alqur'ani idan da kana cikin duhu baka san inda zaka ba to zuwan shi sai ya haska maka hanya kamar yadda idan ana walƙiya mutumin da yake cikin wancan duhu, walƙiya takan haska ya ga gaban shi ya gane ina ya fito ina za shi ya iya fahimtar yana cikin hatsari ko bai cikin ainihin wato hatsari sannan Allah madaukakin sarki yake yace yaj'aluna asabi'ahum sannan suna sanya ainihin wato yan yatsunsu fi adanihim a cikin ainihin wato kunnuwansu shi yasa malaman balaga suka ce a nan wajen akwai abin da ake ce masa wato majazul mursal wato min itlaqil kulli ma'a iradatul jiz'i a faɗi wani dukkan wato wani ɓangaren abu ana nufin duka ko a faɗi duka ana nufin ainihin wato ɓangare kun ganin Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ji aluna a sabi a hunko suna ɗaukar mai ‘yan yatsunsu su saka a cikin kunnensu yanzu idan ka ɗauki yatsunka ka saka a ciki duka zai iya shiga kunne a kenan kaga ana nufin suna ɗaukar wani abu na ‘yan yatsunsu saka a cikin wa a cikin kunne shine kan ‘yan yatsu suke ɗaura da haka sai aka yi itiraƙil juz kulli ma iradatul juz'i an faɗi duka 'yan yatsu ne amma ba duka 'yan yatsun ake nufi ba wato wani ɓangare na 'yan yatsun ake ainihin wato nufi to kazalika layi ina zan iza nazalil ƙur'ani haka wa'annan mutanen suke idan alƙur'anin ya sauka wa fihi zikirul kufuri a cikin ambatan da alƙur'anin yake yi na kafirci wato shi kafirci al bizulmati bi yayi daidai da duhun da Allah ya faɗa ya ce. wato auka sayyibin min samai fihi zulumatun da haka zulumatun shine wannan kafircin Walwa'i alaihi almushabbahu bin bir ra'a yace wadda Allah yake a Qur'ani yace duk wanda ya kaza sai ya masa kaza ya bada labari ya ma wata al'umma kaza wannan shine ra'adu tsawar da Allah yake bugawa mutane a cikin ainihin wato al-Qur'ani wal hujajil bayyina hujjoji kuma bayyanannu da Allah yake fito da su fili wajen yanke hanzari al-mushabbaha wanda su Allah yake kamantawa a cikin wannan ayan bil barqi da ainihin wato walqiya wanda ya yasudduna azanahum suna daukar yan yatsun su sa su toshe kunnin su li Allah yasma'u saboda kada su saurara ne domin sauraron fayamilu ila al-iman wa tarki dinihim in suka saurara to sauraron zai ja su zuwa ga karkata su imani su bar addinin da suke kai da haka sauraron a gurin abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa shi yasa sai Allah yake ce musu hazaral mau yadda ka san mai mutuwa mai wanda yake gudun mutuwa gudun fitar rai yake to haka suke sa in ya su toshe kunnuwansu dan kin abin da Allah yake faɗa saboda suna ganin in suka ji za su iya samun matsala su sauka daga kan wani ra'ayi nasu sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ainihin wato hadar al-maut saboda jin tsoron ainihin wato mutuwa wato wannan barin addinin da suke kai ko wannan muguwar ɗabi'a su batta daidai suke da mutumin da ganin yake kaman zai bar duniya idan wata matsala ta riga ta ainihin wato gita shine misalin da Allah madaukakin sarki yake musu anan sai yace wallahu muhitun Allah madaukakin sarki mai halakarwa ne ga ainihin wato kafirai sannan akan ce al-muhitu shine al-mutakannifu lish min jami'i jihatihi wanda ya kewaye da sanin abu ta kowane bangaren ilman wa qudratan ya san abu sannan yana da iko akan abun fala ya futuhu babu yadda za a yi wannan fala ya futunahu babu yadda za a yi su kuce masa domin ka iya sanin abu amma ba dole bane ya zama kana da iko akan abu ka iya zaman to kana da iko abu amma baka san abun ba ciki da baya to shi Allah ya hada biyu ya san abu cikinsa da bayansa kuma yana da iko akan kowane irin abu shi yasa ya rufe ayar da inna allaha ala kulli shay'in qadir ko wallahu bima wallahu muhitun bil kafirina Allah madaukakin sarki yana kewaye da ainihin wato safare dan haka Allah madaukakin sarki ya kawo kalman al-ihata a Qur'ani da ma'anan ainihin wato halakarwa lokacin da annabi Yusufa yake ce ma mahaifinsa annabi yaƙub ɗan uwan suke neman ya ba su annabi yusuf su tafi da shi baban yace qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min allahi la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum kaga illa an yuhata bikum sai dai idan an riga an halaka ku sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa idza adaqana an-nasa rahmatan idan muka ɗanɗana wa mutane rahama ta wadata min ba'di darra'a massatu bayan wata masifa da ta shafe su ta talauci idan lahum makarun fi ayatina sai kaga kuma sun dawo suna kulla makirci akan addini da masu addini mutum ne lokacin da yake karatun boko da wahala ya rubuto muku ya ce da Allah a taimaka da addu'a a kara makallawa al'amura sun yi zafi a yi addu'a ya ci jarabawa ya tsallake yana neman aiki ya ce a taimaka mai da addu'a a yi addu'a ya sami aiki ya tsallake daga ran da ya zauna ofis wata takarda ta gita ta teburin shi sai ya dafe ta sai ce siya ga yadda za ta ta wuce shikenan ka dafe ta kai kuma Allah zai dafa rayuwarka abinda wani lokacin sallah yayi wasu ɗalibai suka ce za su je su yi sallah wani lakkara ne ce shi kuma ya rantsi da Allah in suka je suka yi sallah sai ya kayar da su wani ɗalibi ya ce ni kuma na yadda zan je zan yi sallah ka kayar da ni saboda na je na yi sallah lokaci yayi ni kuma daga yau zan hau addu'a duk abin da ka tasa gaba kai kuma Allah ya kayar da kai akan shi kuma abu ne mai sauki a gurin Allah to sai Allah madaukakin sarki ya ce qulillahu asra'u makara Allah shi yafi kowa gaugawa wajen shirya dabara sai ya ce inna rusulana yaktubuna matan tamkuru duk wani guri da za a haɗa yi mitin yadda za a cuci addini da masu addini Allah ya ce akwai manzanni da muka tura wakilai za su ɗauko mana taron da aka yi da rahoton a gurin shi Allah ya sani don tun kafin a yi taron ya san za a yi ya san kuma mai ma za a faɗa a gurin amma don yankan hanzari a wajen ɗan adam sai aka haɗa shi da wasu wanda za su je su ɗauko rahoton mai za a gurin kuma babu wanda ya sai su shiga sai sun shiga shi yasa yace qulillahu asra'u umakar sai yace huwa alladhi yusawwirukum fil barri wal Allah shi yake ba ku ikon tafiya a cikin tudu ko a teku wannan yana daga cikin mu'jizar Qur'ani annabin da yake ba da labari akan teku bai taba zuwa teku ba amma sai gashi yana ba duniya labari akan matsalar teku Allah yake cewa hatta idza kuntum fil fulki sai idan kun kasance a cikin jirgi wajare na bihin birihin tsayi ba wato jirgin tana tafiya ana ɗiban iska mai daɗi Allah ya ce ja'at harihun asibun. sai wata iska mai ƙarfin gaske sai ta taso Waje a mawdu min kulli makanin igiyar ruwa ta kewaye jirgin ta ko ina wa zannu annahum uhita bihi daga nan fa sai su tabbatar cewa halaka ta zo shi yasa irin wannan an shiga bala'i da ga tasbihin ko ƙara ta ba ai in aka ce subhanallahi inna lillahi ba a karama za ka ji an ɗauko wani salatin saboda kowa ya tabbatar cewa to fa yanzu fa magana ta riga ta lalace da'a wallaha na sai a koma kiran Allah ana tsarkake shi cewa je in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin amma Allah ya ce falamma da zaran Allah ya riga ya tsirar da mutane nan sai kaga kuma sun koma kan abin da suke an riga an manto da ainihin wato halin da ake ciki sannan mun karanta isa sahabul kafi a baya wancan mai gonan da Allah ya ce wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kafayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha da haka al'allamatu alqur'ani shine a Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki da ya kawo wa'annan a cikin adwa'u sai ya ce duka wa'annan domin babu yadda za a yi wanda duk aka kewaye shi ba yadda za a yi dama a ka iya halaka sai idan an kewaye ka ta kowane lokaci an fi karfin ka tukunna sannan halaka take ainihin wato zuwa maka na haka Allah muhitun ne ya kewaye da sanin duk abin da kafare suke ciki kuma Allah maɗaukakin sarki shi yake hallaka kafaran don wasu sun ma Allah ɗagawa a nan duniya kuma Allah ya ɗauki mataki a kansu kuma ya ainihin wato hallaka kafare ɗin Allah ya sake buga misali na biyu yace ya kadul barku ya tsafu يكاد البرق يخطر أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ya kadil barku walƙiya ya yi kusa ya katsafu ya wafsi abu sarafin ganin da su wato munafikai da kafirai suke kullama duk lokacin da a za a alahum wato haske ya haskaka gare su mashaufi sai su tafiya a cikin hasken wa idza azlama alaihim idan kuma wato duhu ya yi duhu gare su wato wa idza ablama alaihim qamu idan duhu ya ainihin wato abin nan sai su ainihin wato tsaya sai Allah ya ce walau sha Allah da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da jinsu wato absarihim da kuma ganin su inna Allah lallai shi Allah wato ya kasance akan kowane irin abu mai iko ne da haka sai malamai suka ce nan wajen ma har yanzu misali Allah madaukakin sarki yake yi. cewa ya kadil barku ganin kafarai da ganin ainihin wato munafukai, lokacin da duk suke tafiya to ganin yana da rauni da aka sai ya zama tofa shiddatu dawin nuri lokacin da duk kake tafiya ganinka yana da rauni kuma ga duhu mai tsanani idan aka yi wata irin walƙiya wanda hasken ya haska dau to kuma idan aka ɗauki hasken za ka fi shiga matsala a kan baya da haka sai ya zama toto ya kadul bar walƙiyar ma da ake yi ta yi kusa ta wabce ganin nasu da ainihin wato gaugawa da haka sai Allah yake buga misali da wannan a ƙur'ani yake cewa afa man Alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama inna ma yatadhakkaru ulul albab yanzu wanda ya san abin da aka saukar maka daga gurin Allah zai zamanto daidai da wanda yake makaho ne bai sani ba waye makaho duk wanda bai san abin da Allah yake aiko annabawa da shi ba makaho ne waye mai gani wanda ya san abin da Allah ke aiko annabawa da shi sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi kace ni ban faɗa muku nace a guri na taskar Allah take ba ba mi wannan da ku ba wala a'lamu ghaiba annabi yace ni ban faɗa muku nace na kan gaibu ba wannan a qur'ani yake ba annabi ya faɗa yake kul ka ce musu Allah yake taskar Allah ka faɗa musu ba hannunka take ba sannan wala a'lamu ghaiba ni ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ban taba ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ina bin abinda Allah ya min wahayi ne yace min ga yadda za'i sai in bi dan haka Allah sai ya ce kul ka ce musu hal yastawi al'ama wal basiru yanzu da mai gani da makaho za su zama ɗaya ai ba za su zama ɗaya ba afala ta tazakkaru ya ƙara irin wannan tambayan a cikin suratul ra'ad yace qul man rabbus samawati wal ardi ka ce musu waye ubangijin sammai bakwai waye ubangijin ƙasai bakwai Allah ya ce idan sun yi shuru ba su da amsa qulillah ka ce musu Allah ne shine ubangijin sammai bakwai shine ubangijin ƙasai bakwai yace to tunda kun san Allah ne kul afattakhasum min dunihi awliya ya za ku kama wani Allah ku rike wai shi zai jibinci al'amarin ku wanda wanda kuka rike la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su mallakan makansu amfani ba ballanta na ma cutarwa Allah sai ya ce qul ka ce musu to tunda haka ne hal yastawi a'ama wal basir yanzu da mai ji da mai gani za su zama ɗaya da makaho da mai gani za su zama ɗaya ba za su taɓa zama ɗaya ba da musulmi da kafiri ba ɗaya ba ne da tauhidi da shirka ba ɗaya ba ne haka da sunna da bid'a ba ɗaya ba ne da imani da munafunci ba ɗaya ba ne da tauhidi da shirka ba ɗaya ba ne da ikhlasi da munafunci ba ɗaya ba ne shi yasa Allah ya ce kul hal yastawi al a'ma wal basir sannan yace am hal tastawi zulumatu wan nur ko za a haɗa duhu da haske ne Allah ya ce amja alulillahi shuraka a khalaqu ka khalqihi ko wanda kuka ɗauka kuka ba su haƙƙin Allah sun yi halitta ne kamar yadda Allah yi bata sha ba halkalku alaihi da aka ɗauko halittar da ta kai aka ɗauko ta Allah sai aka kasa gane wace ce ta Allah akwai wanda ya wannan sai Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar shi ya halicci kowane irin abu naka shi kadai ne makadaicin da ya cancanta a kaɗai tashi da ainihin wato bauta shi subhanahu wa ta'ala sannan ya faɗa ya ce wa ma yastawi al'a'ma wal basir ba za a haɗa makahu da mai gani ba wala zulumatu wala nur da duhu da haske ba ɗaya bane wala zullu wala haru haka da inuwa da mai da rana ba ɗaya bane amma Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ma yastawi al'ahya'u wala al'amwar haka babu yadda za a haɗa mai rai da matacce ba ɗaya suke ba amma inna allaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bi man fil qubur Allah shi yake jiyar da wanda ya ga dama wanda duk ya riga ya shiga kabari ya mutu Allah ya ce wa annabi kai baka isa ka jiyar da ainihin wato da shi ba in anta illa nadhir kai kawai mai gargadi ne ka faɗi abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ka da haka sai ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma Allah ya ce sai da muka aiko mata da mai gargadi haka ya ce wa ma yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء mata ta تتذكروا da wanda yake makaho ne da mai gani ba za su zama ɗaya ba da mai yin aiki mai kyau da mai yin aiki mara kyau babu yadda za a yi su zama ɗaya yasa Allah ya ƙara faɗa ya ce masalul fariqain kal a'ama wal asammi wal basiri was sami sai ce hal yastawiya ne masala babu yadda za su zama ɗaya ƙungiyoyi ne guda biyu bangare guda biyu wannan yana ji yana gani sannan bayan yana ji yana ainihin wato gani wannan bai ji bai gani babu yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya ce su ainihin wato zama ɗaya to shi yasa malamai suka ce wasu daga cikin malamai wato ya kadu wato ya kadu albarku ya kasabu absarahum shine muhkami na alqur'ani shine abinda Allah madaukakin sarki yake saukarwa na muhukam na alqur'ani wajen tona asirin munafikai dangane da faɗar halin da suke ciki shine ya kadul barku ya tsafafu abu sarahu da aka kullama a za a lahun mashaufihi wasu daga cikin malamai suka ce idan atuhu tuhu lahun ma'arifatuhum ba'adal haƙƙi minhu duk lokacin da suka san wani abu na gaskiya na littafin Allah subhanahu wa ta'ala to ƙur'ani ya haska musu sun ga haske kenan shi yasa idan abu yana goyon bayan su to zaka ga sun kama abin sun yi mai, sun rike shine mashawfihi in abin ya musu daɗi kenan amma wa iba ablama alaihim qamu ne izlamuhu alaihim ma ya'dil lahum min ash shakki, fihi bujurowar da wani abu zai musu na shakka wanda ba su yarda da shi ba akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar shi yasa Allah a suratul nuri ya ce wa annabi An zanna. Haƙiƙa mun saukar zuwa gare ka ayatin bayyanatin ayoyi bayyanannu sai ce wallahu yahdi man shau ila siratin mustaqim sai ya ce wa ya ƙuluna za ka ji suna faɗa za su yi na billahi wa bin rasul mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da wa da annabi Muhammad kuma kun san tun da Allah ya fara magana sai da ya ce wa minan nasi man aman na billahi wa bil yawmil akhir to haka nan za su ce na billahi wa bir rasul wa ata'ana kuma mu muna musu biyayya amma sun mai yata walla fariqun minhum min ba'd zalika sannan za a samu wani bangare daga cikin sun juya baya Allah ya ce wa ma ula'ika bil mu'minina kwata kwata wa'annan ba ba ne. yadda ya fana anan ya ce wa ma hum bi mu'minina haka anan ya fada ce wa ma ula'ika bil mu'minina wa'annan kwata kwata ba masu imani ba ne. sai ya ce ta yadda za ka gane wa idza du'u ila Allahi wa rasuli idan aka ce ku zo Allah da annabi yana kiran ku liyahkuma bainahum dan yi hukunci tsakaninku akan wata matsala da ta faru sai yace idza fariqun minhum mu'ridun da ka ga wani bangare daga cikin suna bujirewa san ba su yadda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah amma wa in yakul lahumul haqqu idan wata matsala ta faru suka tabbatar akan abun su ne a sama to ya atu ilaihi muzini da ka ga su suke gaggawa wajen a tafi wajen annabi da haka shine wato ya kadu ya kadu yakadu al-barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahun mashawfi idan wani haske na ƙur'ani ya sauka wanda suke ganin abin yana goyon bayan su sai su aje wajen annabi wa iba ablama alaihim qamu in wata matsala ta faru wacce suke ganin annabi zai hukuncin da ba zai masa daɗi ba sai sai wannan hukuncin gaskiya su ko an je ma ba za su yadda da shi ba kuma ba yadda da shi za su yi ba shi yasa a cikin suratul nisa'i wani rikici ya taɓa faruwa tsakanin wani munafiki da wani bai hude da rikicin nan ya faru wannan abin <clears throat> na bai hudan nan ne kaya ne shi wannan munafikin ya zo ya ce nashi ne rigima kaya kaya kaya kaya aka ce a tafi wajen annabi bai yahuda ya ce a je wajen annabi shi munafikin nan ya ce bai yadda ba sai dai a tafi wajen kabul ashirar shi kuma kabul ashraf nan bai hude ne shi kuma bai hudan nan yace a'a shi bai yadda aje wajen malamansa ba domin ya san malamansa samma'una lil kadibi da lisuhu sauraron ƙarya take kuma suna cin haram abu ne mai sauki aje ko haƙƙin shi ne in ya san zai samu wani abu ya murƙushe a bashi yace sai dai a tafi wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka zo wajen annabi annabi ya saurari bayanin kowa ya fahimci wannan kayan na bai hudan nan sai ya ce ya yi hukunci ya bashi ya ce ya tafi da kaya sai da annabi ya tashi ya shige gida bayan ya shige gida wannan yahudan ya tashi ya kama hanya munafikin nan ya cin mai a hanya ke rike shi ya ce wallahi bai yadda ba a tafi hufa sai dai a tafi wajen kabul asharaf nan ya ce a shi kuma bai yadda ba yanzu waye mutum na biyu wanda yake da daraja cikin al'ummar nan aka ce abubakar ya ce to sai dai a tafi shi aka je aka sallamo abubakar aka ba shi labari ga hukuncin da annabi ya ce to shi mai zai akan hukuncin da annabi shi kenan bayan sun ba gurin ya sake rike shi ya ce bai yadda ba ya ce to aje wajen umar da aka tafi wajen sai na umar aka ba shi labari aka ce to gafa hukuncin da annabi wannan mutumin ya ce bai yadda ba an je wajen abubakar to yanzu kai ne na uku sai sai na umar ya ce a jira shi yana zuwa sai ya shiga gida ya ɗauko ta kuɗi yana zuwa kawai sai sauke kan shi ƙasa labari ya je wa annabi annabi ya faɗa ya ce hada hukumu man ja hada bi hukumin lahi wa rasuli wannan shine sakamakon hukuncin wanda ya yi musu da hukuncin Allah da hukuncin annabi Allah ya saukar da wayancin ayoyin da ke cikin suratul nisa tun daga alamsar tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إيتانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا سنة الله يتي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ai ba ma sai ba duk annabin da muka turo a doron ƙasa ba mu taɓa turo shi ba sai dan ai masa biyayya kuma biyayyar da izinin Allah ake bin shi ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله شيسا الله يأتي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه in su suke da hakki to yanzu ba za su zo da gaggafi a tafi wajen annabi shi yasa Allah ya ce to a fi qulubihim mardu a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya ne na munafinci amir tabu ko yanzu suna kokonto ne am yakafuna ko suna jin tsoron an ya khifa Allahu alaihim wa rasuluhu cewa idan matsala ta taso suka ɗauko ta suka kawo wajen annabi Allah da annabi za su zalunce ta ne ko haka suke tsammani ne Allah ya ce ula'ika humul zalimun wa'annan sune azzalimin sai ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na kawai in dai kana da imani da an ce Allah ya ce annabi ya ce magana ta tsari in dai akwai imani magana ta riga ta yi ta ƙari to shi yasa inda da lokaci kamar yadda na faɗa cewa za a yi bayanin sufofin kai na ga zai ci mana lokaci ne an gane to kuma tafsiri tun da za a ci gaba da ya haɗa a wata gabar domin na bibiyi sufofin sun kai guda arba'in da biyu sifa ɗaiɗai ta kai har guda arba'in da biyu wallahi an fahimta da haka akwai malaman da suka ce ainihin wato a يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي شين إذا أنعم الله عليهم بالمال إذا الله يوم منافقين إما تدوكيا دلافيا فأولا اللوكة سيسي كاي يسياب وانا الدين قسياني kaga ana shigowa fa addinin nan sai ya zama to ba matsala komai ta gyaru ce ma asabana منذ tamassakna bihi illa kai tunda muka dawo riko da wannan addinin to babu abin da yake zuwa sai alheri wa idza azlama alaihim qamu shine wa in asabahum faqrun in talauci ya same su ko rashin lafiya ko wani abu to kenan. sai ce to gaskiyar magana ba mun lura tunda muka shiga muka kama riko da addinin nan matsaloli ke ta faruwa da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul hajji sai ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah ala tsar akan gefe fa in asabahu khairu nitma annabi idan wani alheri ya same shi sai ya natsu amma wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah madaukakin sarki sai ya ce walau sha Allah da Allah madaukakin sarki ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da ya tafi yadda jin su da kuma ainihin wato ganin su malamai suka ce wato da ya ga dama da ya tafi yadda jin su da ganin su na zahiri wannan jin da suke amfani da shi da ganin na zahiri in Allah ya ga dama sai tafi yadda shi su daina ji kamar yadda ya tafi yadda ji da gani na baɗi. domin idan mutum ya ji ji na waje ji na baɗi baɗini shine jin na waje amfanar da jinwa jin cikin ta yadda yadda Allah ya sa gashi sun ji daga waje amma a cikin jin bai musu amfani ba yadda ya tafiyar da jin cikin to in kana ma kuma zai iya tafiyar da jin wajen shi ya ta yi rufe ari ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da iko akan kowane irin abu yadda ya sa gashi ana karanta Qur'ani sun ji bai musu amfani to ji da ganin ma da suke amfani da shi in Allah ya ga dama zai iya tafiyar da ainihin wato jin aya ta gaba Allah sai ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun to sannan sai Allah ya kiran da ya game wa'ancan duka da muminan da munafikan da kafiran sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kun ga duk duniya ta shiga ciki sai ce ubudu ku bautawa rabbakum ubangijinku allazi wanda khalaqakum shi ya halicce ku ku mutanen yanzu wallazina sannan shi ya halicci mutanen da suka zo min qablikum kafin ku me yasa yace ku bauta masa sai ce la'allakum tattaqun don ku ji tsoronsa shi ya sa ya ce ku bauta masa ya ayyuhan nasu da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ga annasu wato suna ne na jinsi sannan ga alifin da Laman da ta shige shi giraƙil jinsi wanda ya game kowa da kowa duk duniya kowa ya shiga ciki sai ce ubudu ku bautawa rabbakum ubangijinku wannan wayan ubangijin naku shine wanda ya halicce ku ya halicci wanda suka zo kafin ku wannan shi ne abu na farko don haka zai zo yi wata shimfiɗa ne shi yasa ya nuna cewa alaƙarsa da kowa a sama ko ƙasa alaƙa ce ta alkhaliku da almakaluku babu wani wanda Allah yake da alaƙa da shi ta alaƙa wai kai kanin Allah ne kowan Allah ko abokin Allah babu wannan alaƙar babu domin akwai wanda lalacewarsa ta kai da aka ji suna cewa wai da Allah da Annabi kamar Hassan da Husaini ne ina jin watakila ba ku taɓa ji ba ko to za ka ji watakila ana faɗa wani gudu? saboda haka wai duk abin da aka faɗa inda na falala annabi ne to ka bar shi to bai kamata ka musa bayan ku sun manta alaƙar Allah da alaƙar annabi Muhammad alaƙa ce ta alkhaliqu da kuma almakalu waye alkhaliqu kulillahu khaliqu kulli shay'in shine allazi khalaqakum wanda ya halicce ku sannan ya halicci wanda suka zo kafin ku sai ce dan ku bauta masa shi ya halitte ku kuma dan ku ji ainihin wato tsanansa shi yasa ya halitta yanzu ba muna cikin watan ramadana ba eh watan ramadana da Allah subhanahu wata'ala ya ce ai azumi me babban makarantar watan ramadan Ta taqwa da ya fara lissafa ya ayyuhal ladina amanu guda goma sha ɗaya a ƙur'ani ita maganan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu ita ce ta biyar kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattakuna dan ku ji tsoron Allah kadai shi yasa Allah ya ce a azumin nan amma lisanul hal na wasu mutane yadda ka san Allah bi ake bauta ma Allah watan Ramadan daban da kuma Allah cikin Ramadan wa Allah Ramadan daban Allah ragowar watannin wa daban bayan Allah da ya halicci ragowar watannin shi kuma yake da wannan wata nawa na Ramadan a wajen dabba ta layya da ake yankawa Allah sai ya ce lan yanalallahu luhumuha wala dima'u da naman da jinin babu wanda Allah yake da alaka da shi amma walakin yana da huttaqwa abinda Allah yake da alaka da shi tsoron Allah da ɗaya daga cikin ku yake da shi shine Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi wajen guziri idan za a yi tafiya Allah ya ce mana ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yiwari sau'atikum ko wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya a yi guzuri in za ka yi tafiya ka yi guzuri duk wanda ya tashi daga wani gari zuwa wani gari ya tafiya ba guzuri ka tambaye aladin da ya tafi aikin haji daga najeriya zuwa saudiya ba guzuri zai faɗa maka irin bakar wahalar da ya sha to yin aladi ya tashi daga najeriya zuwa saudiya ba guzuri ya sha wahala duk wanda ya bari ya tafi daga duniya zuwa lahira ba guzuri na aiki mai kyau allah ya sha wuya shi yasa allah sai ya ce mana wata zawwadu in za ku yi tafiya daga nan zuwa can ku yi guzuri amma kai da ka san akwai tafiya a gaban ka za ka bar duniya za ka tafi lahira Allah sai ya ce fa inna khairaz zadi taqwa guzurin da yafi kowanne guzuri shine guzuri na tsoron Allah shi yasa Ali bin Abi Talib ya ɗibi wasu mutane wata rana ya je makabarta da su da ya je makabarta da su bayan ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki mu ma in Allah ya so muna nan zuwa malamai suka ce wannan insha Allah dalil tabarruk ne dan neman albarka ne ko ka ce in Allah ya yarda ko kakkati tunda Allah ya riga ya kashe kowa yace kullu nafsin aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada qul fadra'u an anfusikumul mauta to an riga an gama sai ka je gurin sai ya kalli na cikin kabarin ya ce musu al’amuwalu al’amuwalu qustimat duke wanda kuka tara kuka mutu kuka bari yanzu an raba mu magada Ya ce yanzu matan da kuke aure da su ba a da ba ku ba ne su wasu ne mazajen ba shi yasa malam mai zuri yake cewa ba liman ya ayyuhal ma tahawi bima ka fi yawmil bihati ولا تبخل بما جمعت wafar من الوفر wal asafi? sai ce bi gaira mahmudin faridan za ka shuɗe za ka tafi lahira ba abin yabo ba a gurin Allah da abin mutane don duk sanda Allah ya ala maka dama ba kai abin da mutane za su yabe ka ba ba kai abin da Allah zai yabe ka ba duk ranar da ka tafi lahira ina ruwan wani da kai sai ya ce kana mutuwa wa yi kusan mu fiz dhukuri wa fil inas abin da ka wari sai a zo a raba ma ƴaƴanka maza da ƴaƴanka mata wa tutmaru za a lallabe ka fil lugudi a cikin kabari bila firashin koshin fada babu wa iri ba'alu irsika rafi, mijin matarka sai ya keɓanta da gado wa yaqduluka alwasi bila wafa'il ko qawluka turi hat ar rasafi alwasi wanda ka ban masa wasiya kafin ka mutu kace ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza da ka koma zuwa ga Allah maganan ka sai dauke ce jifa da ita yadda ka san tsohon tsumba sai ya ce musu wanda suke tare da shi suka ce to ai wanda kake magana da su ba sa yace wallahi suna ji amma Allah ba zai ba su ikon su mayar ma bane ce kuma wallahi da Allah zai ba su ikon su mayar mana yanzu nan abinda za su ce laqalu inna khayra zadi taqwa wallahi guzurin da yafi kowane guzuri shine na tsoron Allah shi yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu suka hadu da wani mutum yace masa sif lana duniya sifanta min da Allah waya duniya take Ali bin Abi Talib yace masa kaifa asifu min dadin awwaluha ana ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne sannan akiruha fana'u karshen shi karewa ne yadda ni da kai da wancan yanzu ba rana ta fito ba Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir yadda kaga rana tana fitowa ta je ta fada a neme ta a rasa ko to da ni da kai da wancan da wancan akwai ran da kowa sai an neme shi a rasa abin da kowa ya rage shine aikin ka da ka bari mai kyau shi ne sa kai ba za a manta da kai bas shikenan yanzu rana idan za ta fito da safe da karfi take fitowa a hankali take fitowa kai ma haka ka fara idan lokaci yana karuwa karfin ta karfe goma ai ba daidai yake da karfe bakwai na sawa karfin ka lokacin kana shekara goma daidai yake da kana shekara biyu a lokacin da ta kai karfe ɗaya karfe biyu ƙarfinta ai ba daidai ba ne ƙarfinka lokacin da ka kai shekara ashirin da biyar talatin da lokacin da kake ɗan shekara goma sha biyu kuma ba haka ba ne to yanzu la'asar ta yi lalata don fari mai faduwa idan shekara hamsin ya riga ya ja baya yanzu duk duniya kowa ya san a yanzu halin da muke ciki a yanzu dai rana ƙarfinta ba ƙaruwa yake ba me yake ragewar da ka kai shekara hamsin ba yadda za a ce wai karfinka kuma ya ci gaba da karuwa sai dai ba to ana yi yanzu tana kaiwa karfe shida da wani abu to dole zai bayyana ga duniya kowa ya gane cewa karfin ranar fa yar to da ka kai shekara hamsin da biyar sittin to kana shiga sittin sai ta bayyana ga kowa a duniya karfinka ya rabu ka riga ka yi ba to yadda in an jima za ta je ta faɗa a neme ta a rasa ku to haka kai ma za ka je ka faɗi shikenan a neme ka a rasa shi yasa Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwa shi yasa sai ya ce la'allakum tattaqun wajen tufafi Allah ya ce mana ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha sai ya ce mana wa libasu taqwa rigar da tafi kowace irin riga ita ce rigar tsoron Allah har malamai suke cewa idal mar'u lam yalbas ya min at-tuqa tajarrada uryanan wa in kana qasiya in mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba ko ka ganshi da kaya yana tafiya tsirara yake tafiya fa khairu basil mar'i ta'atu rabbih wa la khairu fi man kana lillahi asiya sannan babu yadda za a yi wani ya fi wani a gurin Allah sai da tsoron Allah shi yasa yace inna akramakum indallahi wanda yafi kowa girma a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah to shi yasa aljanna ma Allah yake tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana ne in kana da tsoron Allah ne sannan zaka shiga aljanna shi yasa Allah ya faɗa yake la'allakum tattaquna dan ku tsoron Allah to zai yi shimfiɗa ne domin Allah in ya ce a bauta mata, ba tauhidul uluhiyya ba kenan to sai kuma ya istidlali da tauhidul rububiyya sai ya ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza wanda da wannan ya cancanci duk wanda zaka dauko kace a bauta masa a dauki haƙƙin Allah a bashi shi zai iya wannan aya ta gaba yace allazi ja'ala lakum al-arda allazi ja'ala lakum al-arda firashan فراشا samaa فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سيأتي الذي جعل لكم الأرض وانده يسن يامق قصا فراشا قاتلا شمفتت لها والسماء قاكم صمنا بناء جلنيا وأنزل من السماء شيك سوكر وادق سما ماء روى فأخرج فيه فتر به سبود ونروا وانده يسوكدك سما ya fitar da me minas samarati daga cikin 'ya'yan itatuwa sai fitar da rizqan lakum arziki saboda ku sai yace fala taj'alu lillahi andada kada wanda ya kuskura kuma ya dauki kishiya ya sanya ma Allah wa antum ta'lamuna alhalin kuna sanar da wannan aikin babu wanda ya sai yanzu shimfida ƙasa akwai wani annabi ko waliyi da ya sai wannan aikin Ke sa saboda babu wanda ya san yadda aka Allah ya makansa kirari yace wal arda farashnaha sai ce fa ni'mal mahiduna mu ne maka shimfida ƙasa ma dalla da mu masu shimfida ƙasa ya faɗa ya ce alam na da alal arda mihada ba mu bane maka shimfida muku ƙasa shimfidawa wal jibala autada muka kawo girka girkan duwatsu muka saka a cikin ta wannan suka zama notin da suka hana ƙasar motsi akwai wani wali ko wani annabi da ya isa wannan to tunda ko ba su isa su wannan ba to ba su isa su a ɗauki haƙƙin Allah a ba su ba ita ce ƙa'ida wasu a mai bina an yi gina sama duk wani injiniya da zai maka gini to ba zai iya gini ba sai ya kafa maka dirkar da za ka rike gina yanzu idan an isa masallacin nan a nemo wani ƙwararren injiniya wannan ginshiƙan na masallacin a cire su a cire bangon nan na gabas a cire na yamma a cire na nan a cire na nan a ce ana so ginin nan ya tsaya shi shi kaɗai ba tare da wannan filas da wayannan bangwayen ba amma Allah saboda kwararre ne ga garabadau wanda ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya fi ƙarfinsa allazi ya galibu wala yi gulabu alaihi sai ya gina sammai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da za ka rike masa ginin ba subhanahu wa ta'ala sannan ga saukar da ruwa daga sama wa yake da ikon yau wani wali ko annabiyin Allah ya ƙi ruwa zai ya haife mutane ruwan ne to sai Allah in an je an sa shuka a gona wa yake da ikon ya fito da ita a ba fili fa mai wannan sai aka ce kakka bauta ma kowa ka bauta mai to wani sai ta bala'i dan mai za a kawo to ana nuna min cewa lokaci yayi gobe ya kamata mu ƙara bayani akan wannan aya akwai tambayoyi da aka rubuto akwai wata baiwar Allah mace ce mai tambaya ta rubuto tambaya ne akan abin da ya shafi wato tana neman mu ba ta fatawa dangane da mutuwar aurenta to mu nan fatawa ake yi ba kotu ba ne akwai bambanci tsakanin fatawa kuma da hukunci ko kuwa a matsala ta shiga matsalar da ta shiga mijinta ya aure ta ya ajiye ta ya tafi ya bata a cikin rubutun da ta rubuto na takarda ƙwarar gaske ta nuna tana da sha'awa a matsayinta na mace na ɗa namiji kuma an riga an kawo matakin da ba za ta yi haƙuri ba yana da kyau iyaye su saurari wannan maganar da kyau domin wani lokaci sai ka ga yarinya tana gidansu sai ta je ta kai complain sai iyaye ce wai mai tarasa. wai tarasa ci tarasa sha ne kuma sai suka manta ɗaya daga cikin makasu na yin aure ba ci da sha ba ne kawai domin inda ci da sha ne kaso ɗari na 'yan mata casa'in ba za a aurar da su ba ba ana aurar da su ne dan gidansu babu abincin da za a ba su a'a sai dan akwai wata mu'amala da Allah ya yadda mijin ya da yarinyar wadda babanta ko wanta ko kaninta ba a yadda wannan mu'amala da ita ba to kuma wannan mu'amalar ne sai mace ba ta samu sai ta je ta kai ƙara gida sai a ce wai mai ta rasa kuma ta rasa akwai matar da ta zo ta same ni ta ce wallahi wani lokaci da yamma za ta yi wanka ta fita da mota ta ce wallahi tana neman namijin da zai taya ta ne kuma kowaye in ya taya ta za ta yadda ta amince mai ta zina da shi saboda kuncin da take ciki na aure ta ce mijin ya kawo ta zai ajiye ta komai yana mata amma bai da lokacinta akwai gidan kibin da nake program wata mata ta bugo waya cewa su takwas da mijin bai taɓa saduwa da ita ba ba hota takwas ba ba shekara takwas to ni abinda nake ganin za a yi shawara zan bayar Tunda dai mutumin nan ba a titi ya ganta ya aure ta ba a wajen aure tana da waliyai shi yana da wakilai kuma Allah ya ce wa in kuntum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha matakin farko in dai mijin nan an san inda ya tafi ko dai a nemi waliyanci da waliyan da wakilan shi a sa ya dawo ko kuma a ɗauke ta a kai shi da inda yake wannan ita ce hanya ta farko idan ba zai iya dawowa ba ya saurari matar shi sannan ba za a iya ɗaukar ta ba a kai ta inda take a inda yake to wayannan iyayen yaran nan to sai ya kamata su zauna su je su nemo mafita dangane da halin da take ciki amma lallai in ta fada wani yanayi na zina ba tare da lalubu mafita ba to wannan su ne kuma suna da kamusho da Allah ya tambaye su domin sun yi ta'awanu alal ismi wal udwa wannan ne shine ainihin wato shawarar da ni zan bayar akan wannan matsalar mu muna karantarwa iyaye da dama matsalolin da ƴaƴanku ba sa iya faɗa muku mu suna zuwa su faɗa mana yarinya ce zaka ta taso ta ce tana so za ta yi aure baban ya ce ba za ta yi aure ba sai ta ji taro da kwalin digiri yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ya ce sai ta zo da digiri sannan zai mata aure daga can kuma sai kaga wata matsala ta faru eh daga can sai ta digirgir da ta zo maka da digiri mai ciki ba shi kenan ba eh ina kano ranar nan wani ya bugo min waya likita ne ya ce malam wata matsala ta faru kuma shi wannan wanda ya ce a kira ka ya ce bai yadda da fatawa kowa ba sai kai an washe ce yarinya ta shekara sha hudu idan an tura ta makaranta ta tafi sai ta zarce ɗakin saurayi gashi yanzu ta ɗauko ciki yanzu ne ake so in bara fatawa a zabar ko kara kuma ya ce duk duniya da lahira bai yadda da kowa ba sai eh? da saboda haka wannan matsalar iyaye su ji tsoron Allah a kanta abin da yake damun ka na sha'awa ka tuna idan kana da mata in ta tashi kana da alternative babu wani mahalinki da ya isa ya hada mu'amala tsakanin namiji da mace ko mu'amalar ta faru ta hanya mai kyau ko ta faru ta hanya mara kyau amma sai ta faru da haka yana da kyau iyaye su buɗe kunnen su su yi ƙoƙari su fahimci wannan matsalar akwai yarinyar da babanta ya ce sai ta yi digiri ta ce wallahi ita ko gane karatun ba ta yi kuma haka aka yi daga ƙarshe sai korarta aka yi tunda ba karatun ba ne a gabanta ta ce wallahi ba ta gane ita auren nan take so ta yi don Allah a taimaka a bata ta yi ya auren akwai wata yarinya da na sani ba a sati ɗaya sai ta rashin lafiya wanda muke tare da shi har yana mata da ya ce shi yana ganin yarinyar nan ciwon ne kawai ba ta da shi amma wallahi ana mata aure ta daina rashin lafiya yanzu jam din nan da ne ko da waye ko yaro kake da shi matashi ka tura shi yayi bana bai ci ba yayi shekara mai zuwa bai ci ba kamar aure kafin shekara ta zaga wallahi da ci iyayenmu na baya da suke wannan ka tambayi duk mutum mai shekara arba'in da yin aure da aka ga ana musu aure ne suna shekaru baya da mazan da da mata akwai dalili ma amma hadisin wannan sahabin babin da annabi ya ce mai wake nan da suka haɗu da shi ya ce kaya aure ya ce e bikiran amsayi budurwa ko bazawara ya ce budurwa na bazawara na aura ce ai ina da ka auri budurwa ta taimaka wasa ka yi mata wasa ta tuna maka sashen abin da ka manta da shi ko kuwa to irin wayannan matsalolin don haka iyaye su ji tsoron Allah idan yarinya ta taso akwai ranar da na gama program a gidan wani TV na fito kawai sai ga wata matsala ta taso mata za su yi program suka ce yanzu nan aka zo da wata matsala ana so in yi fatawa a kanta mutum ne yana da yarinya yarinya ta kai shekara ashirin da hudu tana so za ta yi aure sai baban ya ce wallahi ba za ta yi aure ba sai ta je jami'a ta yi digiri ta dawo wannan yasa sai suka samu sabani da babanta mahaifi sai ta bar gidan shi sai ta koma gidan kanin shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a gidan ƙanin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su kuma mutane da cin amana yanzu sai ya zo ya sa maganin bacci a cikin abin sha ranar duk gidan aka sha aka yi bacci ya zo ya amfani da 'yar ruwan shi uwa ɗaya uba ɗaya kuma aka yi rashin sa a yarin ta ɗauki ciki Shi ne na zo ni kuma zan fito daga gidan tv sai ga matsalar an zo da ita aka zo ana tambayar fatawa wannan cikin da yarinyar ta ɗauka ya za'a da shi shi yasa wata kwabar in aka kwaba yanzu to tana buƙatar da maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmadu dan hanbali wallahi tana buƙatar sai sun dawo duniya sun yi fatawa ne shi yasa wata kwaban haka kwaban haka to sai dai ce wallahi alladina tabar asabatum musibatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ta baka ranka baka san eh to sannan akwai wani dan uwa shi ma mai bukatar aure ya ce gaskiya ba abin ya kai lahola wala kuwata to ba mu sani ba shin yana da halin yin auren bai samu wacce zai aura ba ne da haka malam yusuf malam da wannan aikin ku ne sai ya kokari a gane kowa in yana da halin auren wato bai samu wata zai aura ba ne ai akwai mata na nan su kuma mumina tun kane tun. su ma suna neman mazan da za su aura ne sai a haɗa shi da su sai ya samu sai a ainihin wato ya aura idan kuma a'a ba shi da abin yin auren ne to sai ya kokari ya haɗa da azumi da kuma addu'a domin ya sa wala yastafifil ladina a yajidun nikahan hatta kuma Allahu min fadi dan ba zan baka shawara ba in ce ka je ka yi rigima baka da sana'ar da zaka iya rike mace ka je ka yawa domin da babu da ango da amarya ba za su zauna daki ba wallahi ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu wallahi cikin bishiyan yi daya wannan ita ce gaskiyar magana to saboda haka shi wannan dan uwa Allah ya sa masa mafita Allah ya hore masa yadda zai yi wajen yin wannan ainihin wato aure abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh